auren su auren su da wani sai wani ji daɗin amsa kirana da kai cikin wannan lokacin. Ni kuma ban ji daɗin wannan kiran da kika yi min ba. Kuma abin da ya sa na zo gurin ki a yanzu. Na zo ne in kora miki kashedi na ƙarshe daga yau sai yau. Zan bar garin nan. Ba a nan ba ko na koma gida kar ki sake bibiya ta. Dalili na shine ba na so wannan san zuciyar taki ya janyo ya sanya wasu wasi a zuciyar matata. Kar ta ɗauka cewa yadda kike nima haka nake. ban da wata alaƙa da ke na gaya miki na ƙara gaya miki na sake ta miki ki daina bina ki je ki ki. Ai sabon ba na haka bane dama ina so na faɗa maka cewa shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar ƙiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ta sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rauni abu bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne. Ni faɗa da jini. Shi ne dalilin da ya sa na kirawo ka ya dake ni yi ta marina. Da na yi niyyar in kai shi wajen 'yan sanda, amma sai na ga hakan bai dace ba saboda ina da kai. Kai kaɗai ne ɗan uwana, kai za ka kwata min 'yanci na a wajensa, tunda a garin nan ban san kowa ba. Ba zan iya ɗauka ba, mijinki Ki kika san me kike masa kije ku Magana ta gaskiya kenan. Ni garin ma barinsa sa zai don haka ki je ki san yadda zaki da mijinki tare kuka zo tare za ku koma ki je ki daidaita da shi amma ni ba na ciki kar ki ƙara tsakana a ciki ba ni da wata alaƙa da ke ta kusa ko ta nesa a halin yanzu abin da ya haɗa ya riga ya raba don Allah ki kyale Ra'is kai hakuri na san kai kaɗai ne don uwana kai ne wanda kake faɗa min gaskiya a koda yaushe gaskiya kike so inda gaskiya ce inda dai gaskiya ke da bukata a shirye nake da in baki shawarwari na gaskiya amma in wani abu kike nema aka san haka to kar ki sake nema a na ba zan taɓa yin tarayya da ke a wannan san zuciyar ke yawwa amma gaskiya a shirye nake da in gane ita na yarda da wannan tsara yawwa saboda haka ni ga ni zan tafi ta ki je ki dai ta da ki da shi Nice. shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba Assalamu alaikum. mai karfi yana da karfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komai ta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su su abin bida sai mai kai za ya gane sirri kare da a tole wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba auren su abin bida ne sannu a barka ne sannu ya jikin kuma Allah da sauki alhamdulillah ya to Allah ba da afuwa ai al'amura da sauki ma Allah ya tsare ka san shi dan Allah ya tsare abu to sai ga komai ya zo da sauki Allah ya kare kiyaye amin amin sannu ya yi jiki mm, jiki da sauki fa'iza <laughs> to ubangiji Allah ya baka lafiya amin amin Allah sa ka fara amin amin fa'iza da fatan dai komai lafiya ko Lafiya kalau yaya. To alhamdulillah haka ake so. To kin ga sai hankalin ke kwanta kin ga ba yanda muke tunani bane. Ta damu sosai. Ba mu ma gama hutun da muka je Kano din ba saboda yanayin jikin naka muka ce gwara mata duk abin da aka faɗa ba ta yadda gani take kawai kamar boye mata ake ina nan alhamdulillah ai abubuwa kaɗan ma ake ɗan jira da ɗan ƙarasa warkewa sai a ci gaba da al'amura to kin dai gani hankalin ki sai kwanta kin ga dai gashi da kafa sai ya fito kuma gashi komai lafiya lau da bakin sai faɗa. Ba da damu wannan ma kawai na zauna ne dan ƙarasa su masana Su umma su umma sun dan tafi ƙauye ne. Ana dan wani sha'ani ne shi ne suka tafi. To to amma ai har za su dawo da A insha Allah har ma in ma za ta zauna har ma za su dawo insha Allah. Kaga kafin nan ma ba matsala. So na gani abin da ya kamata ni yanzu bari in je in kai mana kayan mu gida mu ɗan kintsa da yake ka san daga airport kai tsaye nan muka taho wai dama kai tsaye kawai nan muka taho kenan sosai ai ban ma je gida ba gaskiya in ya so alabashi idan su umman sun dawo sai na dawo sai mu gaisa kuma sai mu tafi da ita gida kafin nan ma Allah ya da sun dawo

Basirarka da tunaninka baki ɗaya na ga yanzu sun fara dishashewa ko dan zaman da kake da wannan matan naka? Idan dai zama da mai tunani da basira yana ƙara basira. Aiko Samira na da ita sai dai ya ƙara min tunani da basira. Saboda Samira gaskiya tana da tunani, tana da ƙwaƙwalwa. to abin da nake tunanin shi a can nesa yau shine na gan shi a cikin gidana kana yaban matarka a gabana to aiki ce na ji kina magana wani eh, basira da waye yanzu ba burin gaya miki halin da ake ciki fa inda muke bi muke mu'amala da mutane na harkar kuɗi inda nake ɗan karɓa nake abin nan yanzu gaba ɗaya samira ta fi ta tattushe wannan makabar wani guri ne ta san cewar zan je in yi mu'amalan karɓar kuɗi duk ta ɗan dakatar abubuwan da sun bi sun yi. A nemi mafita da wuri saboda ka san ni ba zan iya rayuwa da talauci ba. shikenan akwai yiwuwar akwai abin da zan yi insha Allah kar ki damu ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba gaskiyar lamari idan za ki zo gidan nan sau ɗari ba za ki da su umma ba yaya an ta amina fa ita ma ta amina don na tura su san tafi ƙauye. Yaya me yake faruwa? Gaskiyar magana, matsalar dai da kika sani da ita ne, ita ce har yanzu, na shawo ne tafi ƙarfin kaina. Wannan laluran ma da kika gani a cikina, wasu ne suka ga ba za su iya yafewa ba, suka fanshi suka jibke ni suka yi mun duka har sai da suka tsaga mun kashi shi yasa gwara ni kaɗai in tsaya in ji abin da nake ciki to ya kuma suka baraka kai kadai a gidan nan gashi baka da lafiya gidan nan ma da kika gani yanzu haka a gwanjo yake sai da shi za a yi raguwar kuɗin in saka aljihu ni ma in bi su ƙauye mu je mu zauna. To yaya aka yi duk ban san wannan abubuwan ba, a ce har za a yi gwanjan gida. Kina gidan na aure, kina zama hankalinki kwanci, bai kamata a ɗauki wannan zancen a je a kai miki shi har gida ba. Kin ga bai dace ba a ɗaga miki hankali. Shi yasa gware ni dai abin da ya shafa tunda duk na jawo in ji shi a jikina. Yaya ko ina gidana ya kamata ku sanar da ni. Kuma ma ni fa'iza ina ganin kamar duka wannan abubuwan da suke faruwa da ni kamar alhakin ki ne. Sabida na ɗauke ki na aurar da ki ga wanda ba kya so. Ki hasali ma auren biyan bashi na yi da ke. Gashi kuma duda ka bukata ta bata biya ba dai hankali na bai kwanta ba. Yau wannan daban gobe wannan daban jibi wannan daban yanzu dai ga shi dai a cikin halin da nake ciki duk da haka na sani yaya amma bai kamata ka ce wai wannan abin hakkin na da kai bane Auren da ni da kai ya riga zame min gata ba wanda zai so aurar da nashi ya zo yana cikin wahala amma alhamdulillah ka aurar da ni inda zan ji daɗi da farin ciki da walwala yanzu mijina duk duniya ba wacce yake ƙauna yake so kamar ni sai dai matsala ne guda ɗaya matsalan tsohuwar matarsa har kano ta bi mu ta hana mu kwanciyar hankali da nutsuwa to gaskiya wannan abin ba ƙaramin ɗaga mun hankali yayi ba har in zancen da kika gaya min gaskiya ne mijinki yana son ki kuma yana ƙaunar ki to shi zai yi maganin wannan abin da kansa ba na so ki ɗauki wannan abin ki saka a cikin ranki ki ɗauki damuwa ki sa a ranki har yanzu ya dame ki ya haifar miki da wata cutar kuma ta daban saboda haka ina so fa za ki kwantar da hankalinki in Allah ya da mijinki zai san yadda zai yi maganin wannan abubuwan da suke faruwa insha Allah yaya zan kwantar da hankalina kuma Allah da maganar gwanjan gidan nan in Allah da ba za a yi shi ba kai kuma ubangiji Allah ya baka lafiya amin amin na ka gani to wannan ai ba sai an bada amsa dama kyakkyawa ce ko amma kin san me idan kina tare da ni shine kike cika kyau me kake nufi yanzu idan ka nan bayan da kyau ba haka nake nufi ba dama kyakkyawa ce amma idan tare da ni kin fi cika cika makin kyau yana tabbata tare da ke yawa sai yanzu na ji magana <laughs> to miji ni zan baki abincin da kaina <laughs> shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dan halar, to gashi nan ma ya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka shigo. Barka ka dai. Ya jiki. A jiki alhamdulillah. To Allah ƙara fa. Ya hanya kuma. A gaskiya ban yi wa ba na dawo ba tare da na jinkirta ba. daga zuwa na gida sai aka kira na waya muka haɗu wasu mutane a ofis sai labari wanda ne mamaki a matsayina na wanda nake kamar 'dan gida a nan ko in ce ma na zama ya kamata ce an sanar da ni sai aka min cewa wai ana nema na zama ɗaya daga cikin waɗanda za a yi gwanjan wannan gidan ko zan siya to alhamdulillah gwar da aka fara biyowa ta kaina kuma ni ne mutum na farko da aka fara tuntuɓa da haka na tambaye su menene abin da ake da bukata sun faɗa kuma na riga na biya bashin da yake kanka yanzu haka gida ya tabbata naka alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah biya Allah ya rufe asiri Allah ya riko da hannunka muna godiya kuma akwai wasu gidaje na guda biyu sababbi suna na akun dila saboda haka za mu je za ku gani ina so su masu umma su je su zaba a ciki su zauna kaga ka huta sai ka zama kai da matar kana idan kuma kai ma kaga kana da bukata a can din ne to sai ku zauna nan din kuma sai ka san yadda zaka yi da shi sannan kuma mu zauna da kai mu dan tattauna mu je sana'ar da ka fi iyawa sai na ga ta ina zan iya taimakon ka akai dan a samu a fita daga wannan matsalar insha Allah to shikenan godiya nake Allah saka alkhairiya Allah rufe asiri abu na biyu kuma kafin zuwa nan lokacin da muka tafi kano wasu abubuwa sun faru ita fa'iza ta sani tsohuwar mata ta samira ta yi ta bibiya ta har hakan ya sanya muka kaɗan samun sabani saboda kasa akwai tsohuwar alaƙa tsakanin da ita ka kuma ya tsakani to amma wani abu da suka ga faruwa na yi rikodin da haka yanzu na sanar da jami'an tsaro da hukumar hisba mun je an yi tsari an yi doka an yi mana tsakani da ita wanda matuƙar ta ci gaba da ta to akwai yiwuwar za a kama ta saboda haka iyayenta da mijinta duk sun san haka kuma hukuma ta sani da haka babu wani sauran tarnaki alaƙa ta ƙare mun yi a rubuce ta sa hannu ni ma na saka hannu iyalansu sun saka hannu ni ma na san sani ina so fa'iza ta samu nutsuwa ta san cewa babu wani abu yanzu mijinta na ta ne ba ta da sauran tarnaki ko ko damuwa ko tunanin wata Alhamdulillah Allah na gode ma. Mm, Rasu kunya. Ko kunya ma wato babu. Sanya. Mm-hmm. Mm-hmm. Allah ka samu dace. Za mu iya wato ainihin zagura. To to shi. Masha Allah. A lafiya. bawan Allah bawan Allah